rahmanir rahim al-imam bin rajab yana da bayani akan cewa ba yawan maganar mai magana ke masa shaida akan cewa shi mai ilimi bane shine sai ke cewa qadibu tulina hakika an jarrabe mu a wannan zamanin namu a karnin da al-imam ibn rajab yake yake rayuwa yake cewa qadibu tulina hakika an jarrabe mu bi jahlatin minan nas wasu jahilai cikin mutane يعتقدون في بعض من wasu في القول suna riyawa game da mutanen da suka ga suka yawan surutu min al da cikin yan baya annahu a'lamu bi man man taqaddama cewa wannan ne yawan magana wanda maganganun su suka yawa to yafi ilimi fiye da magabata ma saboda yawan maganganu da yawan surutu suna ganin ayyafi magabata kamar misalin mutumin da yanzu sai ya zo a shekul albani Allah ya jikinsa ba su hutu ya yi ba amma dai a kan talifan min ba'azin mutakaki ne ya fi yawan rubutu fiye da su sai sai da hadisun sahiha sai sai da hadisun ba'ifa irwa ulghalil صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير صحيح التجديد والتحقيق صحيح sunan الترمذي ضعيف سنن الترمذي صحيح سنن النسائي ضعيف سنن nasa'i sahihu sunan abi dawud da da'ifu sunan abi dawud da sahihu ibn majah yi ibn maja. haka littafan sa ko duk gasu nan nasu ne Wanda wasu takhrijai da yayi wasu littafai kaman kaman kaman nan kaman littafin abin nan littafin masabi duk gasu nan to sai wani sai zai sai cin albani ma ya fi al-imam al-bukhari ilimi an samu irin waɗannan masu gajagadar a cikin mutane masu faɗin haka yan gada sai a shek muhammad nasir albani ma ya fi al'imam al-bukhari ilimi ko kuma sai a rika muƙarana a ɗauko al'imam al-bukhari sai a ɗauko al'imam a shekul albani a yi tambaya ma ta ce wai waye fi ilimin hadisi a ce wanda hatta uda ba'u suna ganin ba adalci ba ne ka ɗauko wani mawaƙi da ya rayuwa a wani asari ka ce za ka zo ka yi muƙaranarsu da wani sai dai ka yi muwazana akwai bambanci tsakanin muƙarana da muwazana ana yin muwazana ina ya bi shi shi ina ya kalla wancan ina ya kalla ina suka yi daidai amma mukarana ana nuna kai gwara kenan daga ba ka zo ka wane ya wane waka ba a yadda yanzu ba ka ko jarir da ya rayuwa al'asru al'amawi ka ce za ka yi muƙaranar su da da hafiz ibrahim ba ba za ka yi ba ba asalin su ɗaya ba zamanin su ɗaya wancan ya rayu a zamanin da lokacin da larabci ke a matsayin alluratu safiya luga ce wacce take babu babu khalar ba a samu gwarawa sun zo sun shiga cikin da sun bata ta ba shi wannan gashi nan a zamaninsa ne sai da ya tun arabi ku tahaddathu an nafsiha ya rika yin kuka a bakin جئدا مغلاغت رموني بعقم في الشباب فليتني أقمت فلم أرزع للأول عداتي سنشي بحي هو سنشي مي بقرارياتي نغلاغتي كي سواوي أنشي إت ولست فلما لم أجل لعرائتي رجالا أكفاء وأتو بناتي وأسمأ للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصحيحين نعاتي فيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل بغواتي مقارشيني يا ذاكي قد أقوشي دا جرير كشي ذاكي مقارنة مقارنة تبلي ما على لمئر وأنا قوة دا أثرنسة قوة دا احتياجات مقاتن زمن نتوى al bukhari bukatar ta a wannan a rayuwarsa da yayi ba irin bukatar zamanin ashir muhammad nasir al-albani bane haka ba za ka yi mukaranar ba to wasu saboda yawan maganganun wasu da yawan rubuce-rubucen su sun tara littafi haka akwai mutanen da su hadafin su rubuta babban littafi amma idan ka duba zai ga kirari ne an maimaita wasu abubuwa sannan akwai jawo abin da bai kamata a sashi a cikin littafin ba sai a jawo shi a sai an yi sai an jawo shi kun tafsiri mutum yake sai ya jawo abin da bai da alaka da shi ya makala shi da shi saboda ya yawaita amma abin da ke da alaka ka yi tafsirinsa ka rarrabe ka yi bayani wannan ba laifi ba ne faminhum man yazunnu fi shakhsi daga cikin irin waɗannan jahalar ɗin akwai wanda ke zaton fi shakhsin da wani mutum annahu a alamu min kulli man taqaddama min as-sahaba sai ce ai wannan ba ya fi haɓɓan annabi salama sai ya ka sahabi sai ce wannan hadisi sahabin da hadisin sa guda ka gane? shi ko wannan dibe shi wa man ba'adahum da waɗanda suka zo bayan su na tabi'ai لكثرة بيانه ومقاله saboda yawan maganarsa wa bayanin sa makalihi da maganganunsa shi ne su kai ya annabi ilimi wal iyazu daga cikin mutane akwai masu cewa huwa a'lamu min al-fuqaha al-mashhurin al kuma ai ya malaman fiqhun nan shahararru waɗanda ake bin su sai ai ya malik can ya fi al'imamu shafi'in ba ya ma fi al'imamu abu hanifa ya ma fi al'imamu ahmad ya fi al'imamu sufiyanu sauri ya fi al'auza'i bi ya fi ya fi al'imamu sufiyanu bin uyayna shi ya fi su saboda yawan bayani da yawan labari ina tabbatar muku akwai cikin masu rubutunmu na wannan zamanin kaga wani ya rubuta littafi mujalladi goma tsakani da Allah da za a yi adalci ga wata in tafin nan bai kamata ya fi mujallabi ɗaya ba amma jaye-jaye ya kamo cin ya kamo cin ya haɗa ya kurmuta su littafin ya tsawo yawaita ba shi yake bukata ba akwai ba na rena shi ne. akwai dai daga cikin marubutan kasar masa. profesa ne abin na al abin na doktor sayyid سيد العفاني هنا دولنا ولن أقول لك سابن تريد متأكد أسباب المغفرة نامل كان سمن للتافن أما دي في أسباب المغفرة شينيك أشينا جن وجن مجلدي كثم بقوي فكان أسباب المغفرة سنة وكيلي سابن تريد متأكد علو الهمة علو الهمة الشيخ أحمد أبن إسماعيل المقدم ina da littafin sa ulul himma mujalladi daya to in ka dauki wannan littafin na ulul himma na na al-muqaddim ka fi jin daɗin karanta shi cikin sauƙi da fahimta da misalan da ya bada na kukusa fiye da wancan littafin na abin nan al-afani hafizahullah wanda shi kuma ya kai wajen mujalladi biya akan ulul himma kaga kaga kila la uhu illa alil himma kila to ire-iren wannan akwai akwai wanda su suna da sha'awar su wasa a littafi littafi ya zama kato ko da me za su iya jajjawowa su sa a ciki su za su yi wannan sai ga wani abin bai da alaka da abin da aka nema to shine sai ke cewa Wahaza hadha yalzamu minhu qablahu wannan yana da zumta abin da ya gabace shi kenan li anna ha'ula'il fuqaha al-mashhurin al-matbu'in aktsaru qawlan mimman kana domin waɗannan malaman fiqhum shahararru waɗanda ake bin su su ma sun fi yawan magana fiye da waɗanda ke kafin su kenan wato wanda ya ce fulanun a'lamu min abi hanifa li'annahu aksaru qawlan min abi hanifa to kenan abu hanifa a alamu man qabla min man qabla hu kenan kenan alamu min sahaba kenan mun kaga duk wannan hadisi bane so daka ba yawan magana bane ake siffanta shi a matsayin ake daukan shi a matsayin a matsayin yawan ilimi akwai wanda tabbacin ne yawaita abu dole da ka sha'awa abin da zai kawo maka bai kara shirme a cikin ba a cikin malaman da Allah ya ba su su rubuta littafi mai yawa akwai al'ustazu doktor wahabatu zuhairi in zai rubuta littafi ya kan wasa a abu kuma duk sai akwai fa'ida tafsirinsa a tafsirul munir sannan fiqhunsa a fiqhul islami wa adillatuhu sannan da littafin su da ya rubuta akan al-mu'amalat al-maliyyah al-mu'asira mujalladi da duk in kana karanta littafin sa zaka ga babu kama kame a ciki shi yasa zaka ga hatta malamai waɗanda suka na hadisi na wannan zamanin sukan duka littafansa kuma su ɗibo wasu fa'idoji a ciki duk da shi wasu malamin fiƙihu ne to shi ne sai ke cewa fa'iza kana man ba'dahum a'lama minhum idan waɗanda suka zo a bayansu sun fi su ilimi a ƙaurihi saboda yalwan maganar su waɗanda aka ce sun fi waɗancan magabatan su ilimi kana a'lama mimman kana a minhu hukunan bi tariqil aula to kenan shi wannan malamin da aka ce wani ya fi shi saboda ya fi shi yawan magana to shi ma kenan ya fi wanda ya fi shi ƙarancin magana ilimi kenan ta hanya wacce tafi كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم كمان الإمام سفيان بن سعيد الثوري كمان الإمام الأوزائي كمان الإمام الليث بن سعد كمان الإمام عبد الله بن المبارك دواء النسيك يتنقص وممن قبلهم من التابعين دواء النسيك يتعفنس جسكين تابعي والصحابة أيضا يقوم صحابي فإن هؤلاء كلهم domin waɗannan gabaki ɗayansu a kallu kalama mimman ja a ba'adahum sun fi karancin magana fiye da waɗanda suka zo bayansu sun fi karancin magana fiye da waɗanda suka zo bayansu shi yasa su zaka ga talifofin da suka yi irin waɗannan malaman kana neman littafansu sai ka ga da isnadi suke kawowa littafin abdullahi bin mubarak ai ba ɓoyayyu ba ne akwai littafin su shahararre a zuhu kaga da isnadi yake kawowa kawai za su ce maka babun in suka kawo babu irin yadda al'imamul bukari suke yi shi ke nan kowace matsala ka da ita a cikin isnadi suke kawo hatta akwal da za su waito daga malaman su tabi'ai sai su danganta su su ce musu sai sun kawo isnadin su shine sai al-imam ibn rajab ce wa hadha tanaqqusun azimun bis salafi as-salih wannan tawaya magabata ne na kwarai kuma tawayawa wata take mai girma wa isa'atu dhannin bihim kuma munan da zato ne gare su wa nisbatuhu lahum ila al wa qusur wa sannan kuma danganta musu jahilci ne da kuma danganta musu cewa suna da gazawa a cikin ilimi wala haula wala quwwata illa billah a'udhu billahi a ce an yi haka danganta ma waɗannan bujiman malamai a ce jahilai ne su da kuma suna da karancin ilimi saboda kawai suna da karancin yawan magana saboda ka ba yawan magana ce nuna ilimi ba amma akwai lokacin da ake buƙatar yawan maganan domin fahimtar da mutane ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yayi gaskiya a lokacin da yake siffanta sahabban annabi sallama yace innahum abarrul ummati quluban sune al'ummar da sune mutanen da suka fi karfin zuciya suka fi nagartar zuciya a cikin al'umma gabaki daya wa a'maquha uluman kuma su suka fi zurfin izini wa kuma su fi ba su takallufi abin da ba sani ba su faɗa ce sai sun yi magana kan shi ko kuma abin da ya kamata su takaita sai su ce sai sun tsawaita ba su da wannan وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ما أروي كتن كتن وانا مغانا دقى سيدنا عبد الله بن عمر شيما ينا سبحان تتحبون أن النبي صلى الله عليه وسلم شيوا إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها إما وأقلها تكلفا siffar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa fi hada a cikin wannan isharatun akwai nuni ila anna man ba'dahum aqallu uluman wa aktharu takallufan wannan da suka zo bayan su a suka fi karancin ilimi wa aktharu takallufan kuma su suka fi yawan matsawa sai sun matsa abin da ba su sani ba su yi ma kansu ce sai sun yi magana a kansa sabon annabi ba su da wannan ku kalli abin haka ya taho su sayid na maliku bin al-huwairi su yan watanni suka yi a wajen manzal sama sun zama malamai amma dai dan a nuna Allah ya tabbatar da sunnarsa ta cewa waɗanda na musafanatan wa mulazamatan lil ulama su suka fi ilimi sai ya zama maliku bin al-huwairi baya cikin ashabu sahabati tahdisan ba ta cikin su ba baya cikin su yawan hadisi saboda ma na zama nabi sallallahu alaihi wasallam kama yamma kama na zama ibn abbasin kama lazama ibn umar kama lazamatu زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها كما لازمه ابن مسعود ولن دو أن سوني أكيد لعنس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عبد الله بن بن عمرو بن العاص sun zamci manzon amma dai da haka ku duba cikin yan watanni suka zauna a manzon Allah sun zama malamai manzon sama ce su tafi garin su wal ya'ummukum akbarukum wanda ya fi ku girma ya muku sallah ce fa idza hadaratis salatu fal yu'adhdhin lakum ahadukum idan lokacin sallah ɗayan ku ya kira muku sallah wal yu wal ya'ummakum akbarukum wanda ya fi ku girman ilimi ko ya muku sallah ɗayan ku ya kira sallah wanda kuma ya fi ku yawan ilimi ya fi ku girman ilimi shi kuma ya muku sallah wancan ya kira sallah wannan ya kira sallah ne limanci cikin yan watanni fa suka koyi waɗannan abubuwa ana nan su sahabban annabi sama su kuma sai abin ya ƙaru su kuma tabi'ansu da suka zo su koyar da wasu sai abin ya ƙaru haka haka haka haka haka haka kawo lokacinmu mutum zai yake karatu sai ya aje kamus a gefen ka. an ban labarin wani malami na karantar da iziya da munjid a gefen shi iziya yake karantarwa yana karantar da mutane amma da munjid a gefensa in an karanto layi ɗaya nan kalmar sai ya buɗe munjid sai ya nemo fassara ta sanna a fassara wannan ai za a yi ɓaru kuwa to kaji haka abin yake ta lalacewa yake ta lalacewa وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا أرويته لك ابن مسعود كما يتي إنكم في زمان ألا يا جربيك كوكنا تكون ولوكتي كثير علماؤه في زمان كثير علماؤه ما لمي ما لمن زمن سنا ديوا أما قليل خطباؤه ما سسوهوته masu kudu ba ba su da yawa masu ilimi sun fi yawa amma masu kudu ba ba su da yawa ka san daga cikin mushilan mutane la ya kaju ne kwarai kuna bai na fuka ha'i wal kuta ba duk wanda suka ji ya iya wa'azi wa'azi ko mutum zai iya sa ayar shi ɗaya hadisin shi ɗaya ai ta zagaye a nan ana dawara zagaya can ya fito da wani lafazi can ya kawo kissa ya kawo labarin sabon gari ya kawo labarin kantin kwari ya kawo labarin kasuwar kurmi duk ya hada a cikin wa'azi shi kenan awa ɗaya ta yi shi kenan an gama aya ɗaya ya jawo hadisi ɗaya kuma hadisin ma rabi ya yanke shi kuma da ya tashi kawo hadisin cewa annabi ya ce sai ya faɗe shi da hauta wannan wa'izi kenan haƙibi kenan sannan idan ya tashi kila kawai zai je ne a kuli lissafin da sa'il akhbari ko al-khutabul ya kwafo da shi zai zai mutane hudu ba zai mutane wa'azi ana masa tambaya shi nan ba zai iya da amsa ba Ba sanar sani rijiyar lemu ya ce waye ta a kasa jiya jiya ne ko nika jiya a mota a kasa da ce sai a mutum tambaya ya tada idan tun ka gama faɗan ka ba da amsa wai sai a tambayi mutum a ce alga tumana yana wa'azi ne aka tambayi mutum aka ce alga tumana rijiya ce kaza ta zo ta fada ta mutu a ciki me ya za a yi da rijiya sai a bata har ta fada ne eh. <laughs> ta fada sai a bata har ta fada ya za a yi ba za a rufe ba ya waje ba ne a yi marijiyar mulki ita to in suka faɗa su ba da amsa ya za a da rijiya ya za a yi da ruwa ce sai a yi masa tabbata ta faɗa in ya gama faɗin iya ta faɗa ta faɗa su ko masu saurare sai su zata amsa yake badawa alhali a ba da amsa tambayar da aka yi a fitance ba amsa amma kuma zai ta faɗa tarihi ne irin wannan khatibi wa'izi kenan amma ba fakihi ba to suna da matsala irin wannan sun zai jawo hadisai kawai zai ta jawo hadisan shi ba a kwanke dame shi jawo hadisai a kusan wa ahalil jannatin bulhu mafi yawancin waɗanda za shiga aljanna duk dolaye ne da su kuma annabi ya faɗa haka a kusan wa ahalil jannatin bulhu to da kan kana da wayo ba za ka shiga aljanna ba kuma ya ce annabi ne ya faɗi haka ya haddace wata ka'ida azzaru ya ce annabi annabi ya ce azzarurat tudihul mahzurat ya haddace wannan ka'ida ta azzaruwa ko kuma yace annabi ya ce yajibu yajibu yace ta ba akhaffi dararain wajibun annabi ya faɗi wannan ka'ida annabi ya faɗi wannan hadisi ne babu ta hakiki babu tantance abubuwa babu tanfisi ba bincike shi ke to biyun waɗannan gasu to shine ne sai na abdullahi mas'ud ne yake faɗi yake cewa ku yanzu kuna rayuwa innakum fi zamanin kasirin ulama'uhu qalilin khutaba'uhu masu ilimi a cikin ku fi yawa amma masu yawan magana a cikin ku yan kaɗan ne Allah muku wannan arzikin yana faɗa ma tabi'ai waɗanda suke rayuwa da shi a lokacin kuma da sauran sahabban da suka rage basu rasu ba tare da shi wa sayati ba'dakum zamanun ana nan ana nan wani lokaci zai zo a gare ku wanda Allah ya sa zai yi tsawon kwana ishtara ma lam tara in ji balarabi ko wanda ke ya ga da ishtara ma lam tara haka balarabi ke cewa kada ka da abin da baka gani ba da Kalilun qalilun ulama'uhu kathirun khutba'uhu masu ilimi masu fiqh za su zamo a cikin mutane wallahi na nufi hada zamani muna cikin shi kasirun khutba'uhu amma masu surutu sun yawa masu surutu sun yawa ce amma masu ilimi ba su da yawa faman kasura ilmuhu wa kalla qawluhu fa huwa al-mamduhu wanda ilimin sai ya waita kuma ne da magana da yawa to shine abin yabo wa man kana bil aqsi fa huwa madmumun amma bil aqsi shine wa man qalla ilmuhu wa kasura kalamuhu kaga kenan fa huwa madmumun kenan ya zama shine abin zargi to da wannan nasiha ce sosai abu ne fitila ce ake haska mana Sai ana da bukatar wannan muhimtar wannan abun a wannan lokacin namu kamar mu al'imamu al'imamu na rajab kamar a zamanin ne ya rubuta wannan littafin yin abubuwan da suke faruwa masu surutu suna da yawa amma masu ilimi ba su da yawa zaƙulo ma mutane mas'alolin fikiru da fitan musu da hukunci-hukunci a cikin alkur'ani da sunan manzo Allah su sama yayi karanci musamman a matsalolin da suka shafi mu'amala kullum ina nana ta mana wannan matsalolin mu'amala suna cin abin da muka fi kaci da su abin da ya shafi kasuwanci suna kuma su shi ne fikihun da ya fi zafi kuma fikihun da ya fi akuwa a tsakanin mutane kuma na sha faɗi ko kuɗin ma za ka nema da fikihun shi zai fi ja maka kuɗi in ma ba dan Allah mutum yake wal iyazu billah yanzu ka haddace sifatu salatin nabi na faɗi haka ranar ka haddace sifatu salatin nabi da banki zai ɗauko ka bankin musulunci da ce ka zo ka ba shawara ka haddace sifatu salatin nabi da an jawo al'asuru ɗin mujallaji uku fa an gaba wani an ka kamawa amma wancan fikihun da mutane suke kauce mawa fikihun mu'amala suna da tasiri a cikin rayuwar mutane kuma ana da bukatar su a yau kuma suna nan suna gada a ciki to ana buƙatar a yi bincike sosai a kansa Allah maɗaukakin sake shirya tattau Ina ƙara mana fahimta Ina tsiri mu daga talalaɗiya Ina maɗaukakin sarki kada ya samu zama gada da za a hau daga baya mun kuma a yi wurgi da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام na'am hmm. yi mana sifa ta sifa ce ta abin nan ulama wa ai sifa abin nan ai abin nan ce wannan annatu annatu annatu sababi ce ai annatu sababi za ka yi abin shi ai sunnakum fi zamanin kafirin ulama'uhu qalilin khubaba'uhu ai ai ai ai abin da menene ba na'ati talabi ba ce akwai annatu sababi akwai annatu alhaqiqi idan kana son kamai da shi annatu alhaqiqi to sai ka ce sai ka sai ka da sai ka ce ulama'uhu kafiru innakum fi zamanin ulama'uhu to ba zai zama haka ba sai zai zama khabar da khabari kenan sai dai ka ce ulama'un kafiru, ka ce ki innakum fi zamanin fihi ulama'un kafiru, kaga na ka ya zama na atiya hakiki kenan amma nan da ati ne sababi so da kalli irabin sa innakum fi zamanin kafirin ulama'uhu sannan fi zamanin kalilin uku. can kaga sai ka zo sai can ce kuma wa sayati ba'dakum zamanun kasirun wa sayati ba'dakum zamanun sai ka ce me kasirun khutba'uhu amma me kalilun ulama'uhu annatu sabbi kenan hmm. a ai ba zai ya zai zama musa da kabari idan ka ce fi zamanin to wani ne zai zama mutada kadimi da ta akhiri kai ba ka ba da wahala ai kawai wannan abin nan din kafir ba ba ba ba kafir ba ba shine fa'ilin ka ko akwai al'imamu jarimidi ya ruwaito waɗannan riwayoyin a cikin sunan ɗinsa kuma hadisan kala biyu ne albani ya inganta su duka biyu mawqufan wa marfu'an akwai lokacin da sayyidina abdullah bin mas'ud ya daga hadisin ya manzo Allah ta sama ya faɗa sannan kuma akwai riwayar da aka bata a matsayin mawqufiya ko da anan nan littafin sa kiyamu ramadan yayi takhrijin hadisan a cikin kiyamu ramadan a muqaddimarsa hmm. sannan kuma hadisan suna nan a cikin muqaddimat na sunan darimi a hadisan da suke babu bukan da suke bayani akan ittiba'u sunna to ya kawo hadisan ya kawo su a matsayin marfu'ai kuma ya kawo su a matsayin mawqufai ya tabbata duka alfafin sun tabbata alƙon nan ana nufin alarammomi waɗanda gaddawa kai gardawa waɗanda ba su da fikihu sun iya karatun alkur'ani sun haddace shi amma kuma babu fikin su ne ƙurra'un ake nufi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك